yanzu haka karfe biyar daidai kenan a tarayyar najeriya da jamhuriyar nijar haka zalika karfe bakwai daidai kenan a birnin jidda da khartoum masu sauraro assalamu alaikum muhammad salis ahmad ne ke tare da ku a wannan yammaci na juma'a kuna tare ne da manara radio international a kan mita dubu sha uku da dari takwas da arba'in a gajeren zango manara radio don kyakkyawar rayuwa kuma shi ma za ku ji mu dauke da mutum takaitattun labaran duniya sa'annan sai sharhin littafin nan na ɗariƙus salihin har da malam abbas uzairu kitabe shirin nan neman kai har da shek aliyu adarawa kwantagora sannan sai shirin hakika cikin addini da yanku har da shek abdullahi talas shi da jimurin kasance da manara rediyon ta ashirin da kyakkyawar rayuwa sai albarka yanzu lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron takaitattun labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniyar tare da ni Muhammadu Nura na gaska. Hukumar lafiya a Saudiya ta kawo sabon tsari na bana.